Binciken da ma'aikatar ministan cikin gida ta gudanar bayan samun wasu bayanan zargin murɗiya a jarabawar 'yan sandan da ke neman ƙarin girma ne ta ba da damar gano wasu jami'ai uku da aikata ba daidai ba a yayin jarabawar 'yan sanda ta baya-bayan nan. Mafari kenan aka dakatar da su daga aiki, kamar yadda kakakin hukumar 'yan sanda komisar principal Abu Muntari ya yi min ƙarin bayani. Sakamakon wannan bincike ya sa an kama mutum biyu waɗanda su suna daga cikin masu jaraba da kuma mutum ɗaya shi yana daga cikin masu tsara jarabawa ana tuhumar su da wannan yunkuri yanzu zancen da aka yi su waɗannan 'yan sanda guda uku an dakatar da aikin aikinsu kamar yadda doka ta tanadar. Yanzu haka bincike na ci gaba da gudana domin hukunta masu hannu a wannan al'amari in shi sanarwar ta hukumar 'yan sanda. Hukumar 'yan sanda tana ƙara jaddada mutane da duk wanda ya yi sata ko kuma ya kama an kai sata ko yunkurin sata bisa kan wannan jaraba to hukuma za ta hukumta shi kamar yadda dokoki suka bada na ƙasa baki ɗaya. Masu sharhi a kan sha'anin tsaro sun yaba da wannan mataki saboda a cewar su abu ne da zai ƙara maido da darajar aikin 'yan sanda a idon jama'a Suleimashe Kwalanga shi shine sakataren kungiyar 'yan jarida masu aikin faɗakarwa akan sha'anin tsaro da zaman lafiya RGSCP. Mun ji daɗin haka kuma muna son duk wata hukuma da ke cikin ƙasar nan ta yi ƙoƙarin bi sau da kawa idan ya kasance ana neman tankaɗe da rere a ɗauki wasu ko da cikin ma'aikatanta ne in dai an samu irin wannan banna to ya kamata a dakilar da ita duk wanda ya kasance cikin majamaja aka ɗauke shi aka ba shi aiki to aikin nan ba zai kama shi da daraja ba zai kama mutuncin kanshi ba shi yasa yau kake ganin ko karamin yaro sai ka shi yana zagin aikin 'yan sanda saboda sun hita daga su na aikin jama'a sun koma aiki na kashin kai kowa tuwo na yake nema cikin aikin 'yan sanda lalle da na ji wannan sanarwar tasu kuma na ga ita da kanta ba da goyon baya kuma har an ɗauki matakai laladabtar da waɗanda aka samu da hannu dumu-dumu cikin wannan abu sai mu ce alhamdulillah. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.